يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولف لتاف بلوغ المرام ابن Hajar, الأسطلاني رحمه الله تعالى ya fara littafinsa da كتاب الطهارة باب المياه wato littafin tsarki kuma babu da ke bayani akan hukuncin ruwa malaman suna suna fara gabatar da babi akan matsala da ta shafi tsarki wannan ita ce al'adansu tun zamanin farko saboda muhimmancin da tsarki yake da shi ga musulmi alal misali shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'u fatawa mujallar na biyar shafi na 21 ya ce inna ulama a yabda'una kutubahum bis salati allati hiya a'zamul ibada. malamai suna fara littafansu da bayani akan hukuncin sallah inda za ka duba dukkan littafai na malaman sunna magabata za ka samu akasari suna farawa ne da babukan da suka shafi sallah na ya dalili saboda ita sallah ita ce mafi girma daga nau'in ibada da ɗan adam zai yi da jikinsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa sallah ita ce abu na farko wanda Allah zai duba cikin ayyukan bawa a ranar tashin kiyama wanda in sallan nan ba ta yi kyau ba to sauran ayyukan nasa fa haka nan suke don haka yasa sallah take da muhimmanci kwarai a wannan dalili malamai suke fara littafansu da bayani akan matsaloli da suka shafi sallah inda shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ثم أكثرهم يبدأ مسائلها بالطهارة أكثر ما لمن سنة مقباتا إن ذا سفار روت fara سكن فار babin da ديشا في tsarki. domin ita sallah li'annaha miftahu salati idan sallah tana da muhimmanci to tsarki kuma shine mabudinta idan babu tsarki babu sallah wa minhum man yabda'u bil mawaqiti allati tajibu biha salatu shaykhul islam yace cikin malamai akwai wanda yake fara littafin sa da babukan da suka shafi lokutan sallah saboda sallah ta ta'allaka ne da lokaci wanda duk yayi sallah kafin lokacin ta shiga ya yi aikin banza saboda muhimmanci game da matsala na lokaci wannan yasa aka samu malamai waɗanda suka fara littafansu da bayani akan lokutan sallah shekul islami ya ce kama fa'alar imamu malik fil muwatta kamar yadda al'imamu malik ya fara littafinsa in ka duba muwatta littafin muwaɗa na al'imamu malik rahimahullahu ta'ala za ka ga al'imamu malik ya fara littafinsa ne da bayani akan hukuncin lokutan sallah wannan dalili ya sa ibn hajar al'askalani ya fara littafin bulugul maram da kitabu tahara yana koyi da malamai magabatansa Allah ya ji kansu abdulaziz bin bab rahimahullahu ta'ala fi sharhihi ala bulugin maram cikin malamai na wannan zamani fitattu akwai marigayi abdulaziz bin ya yi bulugin marami sharha yana cewa kanan munasibu lil mu'allif huna an yadhkura al ahadith allati tadullu ala annahu la budda min at-taharati lis salat babu shakka ibnu hajar eh, ibnu hajar ya kyauta wajen fara littafin sa da kitabu tahara bin baz ya ce amma mafi dacewa shine a ce ibn hajar ya fara gabatar da wasu hadisai kafin ya kawo hadisin nan ko koma cikin babukan da ya kawo na farkon littafin inda yake magana akan matsalan tsarki ya kamata a ce ya kawo wasu hadisai amma abin mamaki bai sanya su ba ya ce kamar misali akwai hadisin abdullahi bin umar wanda al'imamu muslim ya ruwaito la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a karban wata sallah in babu tsarki sannan akwai wani hadisi wanda sayyiduna ali ya ruwaito yana cikin littafin ashabu sunan al-arba'a sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i wa sunan ibn majah hadisin yana cikin al annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce miftahu salati at-tahur mabudin sallah ita ce wato matsala ta tsarki tsarki wato shine mabudin sallah inji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan suna nan da dama ibn hajar bai kawo su a wannan babi na kitabu tahara ba wannan dalili yasa bin baz yake cewa kamata ya a ce su ma an shigar da su saboda suna da muhimmanci kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a karban wata sallah sai da tsarki wannan hadisi ko ya kamata a ce yana cikin kitabu tahara Allah maɗaukaki ya musu rahama mu je hadisi na farko ibn hajar al-asqalani ya kawo hadisi yace an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu huraira Allah maɗaukaki ya ƙara masa yarda abu huraira yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fil bahari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana a kan ruwan teku Ya yi wata magana wadda ta shafi ruwan teku yana cewa huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu shi ruwan teku wato ruwansa mai tsarkakewa ne kada ka fassara shi da ruwansa mai tsarki ne akwai dalili bayaninsa yana tafi nan gaba insha Allah manzon Allah ya ce huwa tahuru ma'uhu ruwan teku ruwansa mai tsarkakewa ne alhillu mai tatuhu mushen da ke cikinsa halal ne a ci in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akhrajahu al-arba'a malamai hudu suka fitar da wannan hadisi in kun tuna istilahin malamin ya riga ya gabatar da bayani tun a cikin muqaddima idan yace malamai hudu suka fitar da hadisi ka gane abin da yake nufi ashabu sunan wa ibn abi shayba haka nan ibn abi shaiba ya ruwaito hadisin wal lahu kuma lafazin da ya kawo a hadisin nan lafazi ne na riwayar ibnu abi shayba rahimahullahu ta'ala wa sahahahu ibnu khuzaima wa tirmidhi ibnu khuzaima da kuma al-imam tirmidhi sun inganta wannan hadisin hadisin yana cikin riwaya ta al-imam abu dawud hadisi na 83 yana cikin sunanun nasa'i yana cikin sunan turmizi hadisi na 69 da sunan ibn majah hadisi na 386 kamar yadda ya faɗa da littafin ibn abi shayba al-musannaf da ibn khuzaima hadisi na 111 wa akhrajahu al-imam malik Fil muwatta al-imam malik ya kawo hadisin cikin littafin muwatta ka duba kitabut tahara wa shafi'i hakanan al-imam shafi'i ya kawo hadisin wal imamu ahmad fi musnadihi al imamu ahmad ya ruwaito hadisin cikin littafin sa al wannan hadisin babu shakka hadisi ne wanda ya inganta malamai talatin da shida masana ilimin hadisi magabata suka ce hadisin ingantacce ne daga cikinsu akwai amirul mu'minin ta sashin ilimin hadisi al'imamul bukhari al-imam al-bukhari yace hadisin ya inganta al-imam at-tirmidhi yace hadisin ya inganta ibn abdul barri ka duba al-istizkar shi ma yace hadisin ya inganta ibn al da ibn munda ibn khuzaima al-imam at-tahawi al-imam al-baihaqi al-imam ad-darqutni shaykh islam ibn taymiyyah ibn daqiq al-eid ibn hazm al-andalusi al'imamun nawawi da ibn sakan hakanan ibn hajar al'askalani cikin at-talkhisul hadir mujallar na farko shafi na goma da kuma al'imamu shaukani cikin nailul autar mujallar na farko shafi na 28 da muhammad nasiruddin al'albani ka duba irwa'ul galil mujallar na farko shafi na 42 zuwa 43 har ma wani malami yana cewa baki ɗaya malaman hadisi tun daga na farko har zuwa na ƙarshe sun ce hadisin nan ya tabbata ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma hadisin ba wai riwaya ce kaɗai ta abu huraira ba sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da dama sun rawaito hadisin daga cikinsu akwai jabir bin abdullah radiyallahu anhu hadisinsa yana cikin al-musnad da kuma sunan ibn majah ibn khuzaima yace hadisin ya inganta da ibn hibban abin mamaki riwaya ta jabir bin abdullah ta fi inganci ma akan riwaya ta abu huraira amma duk da cewa ibn hajar al-asqalani malamin hadisi ne ya fifita riwaya ta abu huraira akan riwaya ta jabir bin abdullah al-ansari saboda malaman hadisi kowa da irin sharuɗan da yake gindayawa wajen karɓan hadisi da kuma inganta shi akwai sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya ruwaito hadisin nan daga manzon Allah riwayarsa tana cikin littafin al'imamu dara ƙutuni da kuma sahihu ibn hibban akwai abdullahi bin amrin riwayarsa tana cikin littafin al'imamu dara kokoni da al'imamu hakim akwai abdullahi bin abbas shi ma al'imamu dara kokoni ya ruwaito hadisinsa da kuma al'imamu hakim sannan akwai wani sahabin annabi muhammad wanda ake kiransa alfiya radiyallahu anhu hadisinsa yana cikin sunan ibn maja hadisi na 387 akwai anas bin malik sahabin manzon allah shi ma ya ruwaito hadisin nan hadisinsa yana cikin littafin abdulrazzaq da kuma littafin al'imamu dara kotuni akwai abdullahi bin umar shi ma a dara kotuni ya ruwaito hadisinsa da kuma sayyiduna ali bin abi talib hadisinsa yana cikin riwaya ta al'imamun hakim wannan hadisi wanda abu huraira ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajar ya kawo shi a takaice wannan hadisin yanda ka ji shi ba haka nan yake kawai ba an datse maganan ne magana tana da ɗan tsawo musamman da za ka nemi littafin al'imamu malik muwaɓa hadisi na 41 ibarar da al'imamu malik ya kawo ita ce mafi gamfarwa ja a rajulun ila rasulillah abu huraira ya ce wani mutum ne ya zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin ba kauye ne yana cikin kabilar da ake kiranta banu mudlaj wata kabila ce da ta shahara da sana'a na su kamun kifi suna shiga teku su je neman lu'ulu'u daga cikinsu aka samu wani musulmi wanda ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa abdullah abu huraira ya ce faƙala sai ya ce ya rasulallah inna narkabul bahara mukan hau teku mu ƙabilar mu mun shahara da hawa teku wato mukan shiga cikin teku saboda neman lu'ulu'u da kuma kamun kifi wa nahmilu ma'ana alqalila min alma'i muna ɗaukar ruwa kaɗan tare da mu lokacin da za mu tafi saboda ruwan teku yana da zartsi ba yi da daɗin sha don haka wanda zai tafi zai shiga teku tilas ne ya ɗauki ruwa daga wato daga kan tudu fa in tawabba'ana minhu aqishna idan muka ce za mu yi alwala da wannan ruwan da muka ɗauka a matsayin guzuri ruwan sha to fa in ya ƙare za mu samu matsala ta kishi kuma gashi ruwan teku bai shawuwa afana tawabba'u bihi shin ya rasulullah muna iya alwala da ruwan teku wato wannan mutumin abdullahi wanda ke tambaya ga manzon Allah a fahimtarsa duk ruwan da baka iya shansa wannan ruwa kuma baka ibada da shi wannan dalili yasa yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mutumin addini yana cikin abubuwan da ya sa a gabansa yana la'akari da sana'ar da yake yi kada fa a samu cikin wannan sana'a yana saba ma Allah tabaraka wa ta'ala yana tafiya cikin teku saboda neman lu'ulu'u to kuma lokacin ibada yakan same shi shin daidai ne ya ɗebi ruwan tekun nan ya yi alwala da shi faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce huwa tahuru ma'uhu shi teku ruwansa mai tsarkakewa ne alhillu mai tatuhu mushen cikinsa kuma halal ne a ce wannan hadisi yana kunshe da fa'idoji masu yawa wallahi fa'ida ta farko hadisin yana karantar da mu yanda ake amsa tambaya yana karantar da mu wani ladabi daga cikin laduba na amsa tambaya ilimi na tambaya da kuma ba da amsa wani ilimi ne wanda aka same shi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa innal mufti yufti bina'an ala alquyud allati fi su'al ولذا فإن من القواعد الفقهية التي يذكرها الفقهاء المفتي أسير المستفتي ما لم سنة دوتا قائدة دسكي چيوا مبادة أنصر تنبيا فرسنا ميمسة تنبيا inji malamai wanda duk zai ba da amsa ga wata tambaya to fa yana matsayin fursuna ga wanda ke masa tambaya abin nufi wanda ya maka tambaya wato ya gabatar da wasu ka'idoji ne gare ka wanda tilis sai ka yi la'akari da su kafin ka ba shi amsa rashin la'akari da waɗannan ka'idojin, waɗanda suke tattare da tambayan shi ke sa mutum ya ba da amsa na kuskure amma in mutum ya yi la'akari da gaban tambaya da kuma bayan tambaya sai ya ba da amsa wannan amsar tasa tana dacewa da gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya turo shi don ya isar da sako ga mutane don haka Allah madaukaki ya ba shi ilimi na musamman yanda ake magana da mutane kuma ya ba shi ilimi na musamman yanda ake amsa tambayar mutane wanda duk baya la'akari da irin amsar da manzon Allah yake ba wa mutane wannan mutumi ba zai samu ilimi na amsa tambayoyi ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin kaji tambayar da ya maka ya rasulallah inna narkabul bahara muna hawa teku wa nahmilu ma'ana alqalila min alma'i muna daukan ruwa dan kadan fa in tawadda'na minhu atishna idan mun yi alwala da wannan ruwan sai kishi ya same mu afa natawadda'u bihi shin mu yi alwala da ruwan teku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tahuru ma'uhu alhillu mai tatuhu abinda za ka lura da shi a nan shi ne me ya sa manzon Allah bai ce masa na'am ba ya rasulallah muna iya alwala da ruwan teku kaga takaitacciyar amsa da manzon Allah zai bashi shine ya ce kwarai me yasa manzon Allah bai faɗi haka ba sai ya datse tambayarsa sai ya ɗauko magana daga farkonta huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu wato abin nufi da dai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi amsa da na'am wannan amsar da manzon Allah ya bada da ta takaitu ga wanda ya samu kansa a irin yanayin da mai tambaya ya samu kanshi amma annabi sai ya ki bada amsa da na'am sai ya ɗauko maganar daga farko huwa tahuru ma'uhu alhillu mai maitatuhu don haka ba shi wannan mutumin ba duk wanda ma ya shiga teku ba wai wanda ya samu kansa cikin hali irin wanda mai tambaya ya samu kansa ba wanda duk yake cikin teku halal ne ya yi alwala da ruwan teku sawa'un rakibtum wa ma'akumul qalilu min al-ma aw al-kathir ma aw lam tahmilu ma'an bil kun shiga kun shiga teku kuna tare da ruwa mai yawa ko ko kaɗan ko ma ba ku da ruwan sawa'un kuntum tahtajuna ila al-bahri aw la tahtajuna ilayhi ayyan kana rakiba al-bahra wahtaja ila al-wudu'i fal-bahru tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu da dai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa na'am wallahi a ka'idan malaman fiqihu baka da ikon amfani da ruwan teku kai alwala sai halinka ya dace da halin wancan mutumin da ya tambaya amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa na'am ba lakin jawaba yahtamilu an ya kuna maksuran ya ladhi na fil bahari da an ce na'am to amsar ta tsaya ne ga wanda ya tafi kamun kifi a cikin teku wannan shine wanda yake da damar yayi alwala da ruwan teku wala yashtamilu man yanziluhu lin nuzha aw safarin auli amrin akhar wanda tafiya ta same shi yana cikin teku ba shi da ikon yayi alwala da ruwan teku wanda tafiyar shakatawa ko ya tafi dan ya gane makansa yanda yanayin teku yake wannan kenan da amsar bata shafe shi ba don haka wannan amsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ya zamanto wani ilimi na musamman al'imamin imamun nawawi Ya yi magana akan wannan hadisin yana cewa kun sa'aluhu an mas'alatin kalura sun yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya game da wata mas'ala fa'ajabahum an mas'alatayn sai manzon Allah ya ba su amsa guda biyu an masa tambaya ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da amsa biyu ya rasulullah muna iya alwala da ruwan teku sai ya ce huwa tahuru ma'uhu aida ya tsaya haka amsa ta samu sai ya ce alhillu mai tatuhu ruwan teku mai tsarkakewa ne mushen teku halal ne a ci kaga ya ba su amsa biyu akan tambaya guda fa ajabahum an su'alihim wa ziyada ya ba su amsa kuma ya musu kai ka duba subulus salat sharha na bulugul maram littafin as-sana'ani rahimahullahu ta'ala a na farko shafi na tara bayan ya kawo hadisin nan sai ya ɗauko maganar ibn al-arabi al-maliki Allah ya ji kanshi ibn al-arabi yana cewa wa zalika min mahasin fatwa amsar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada tana cikin kyawawan hanyoyi na amsa tambaya ka dubi amsar da manzon Allah ya bada an masa tambaya guda sai yayi ƙari malamai suna kiran irin wannan amsar da cewa jawabul hakim amsar mai hikima sunan irin wannan amsa kenan a maka tambaya ɗaya ka ba da amsa guda biyu malamai suna kiransa jawabul hakim an yazi al-mufti fil jawabi ala su'ali sa'ili hatta da sa'il mutum ne ya maka tambaya wanda amsar da zaka shi guda ce amma sai kai masa ƙari don ya daɗa samun fa'ida ko kuwa latacin mun fa'ida illa bi ziyadati fil jawabi fa'idar ba za ta samu ba sai kayi masa ƙari shi da yake tambaya abin da yake hari daban kai da ake wa tambaya saboda ilimin da kake da shi ka san abin da ya fi cancanta ya yi tambaya a kansa to bayan ka ba shi amsar tambayarsa sai ka ɗora mar da abin da ya fi cancanta a ce ya yi tambaya a kan shi kaga ya samu fa'ida bare kuma shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah Allah ya turo shi ne don ya isar da saƙo ga 'yan adam don haka abin da ke tare da shi shine muhimmancin karantar da mutane don haka da zarar ka yi tambaya sai ya yi ƙoƙarin ya baka wani ilimi na daban kuma wanda ma ya ɗara tambayar da kai masa mece ke fa'idar amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi yana cewa huwa tsahuru ma'uhu alhillu mai tatuhu shi teku ruwansa mai tsarkakewa ne mushen cikinsa kuma halal ne a ci me yasa ya masa ƙari da halal ne a ci mushen da ke cikin teku ka yi tunani mutumin nan ba kauye ne sana'arsa ita ce shiga teku ya daɗe a cikin tekun nan malaman tarihi suna cewa akan samu balarabe wanda kan samu kwana goma sha biyar a cikin teku babu abin da yake yi banda neman lu'u-lu'u da kuma kamun kifi yakan samu kwanaki har goma sha biyar yana cikin teku saboda wannan sana'a tasu na neman lu'ulu'u dan shi lu'ulu'u ba a samunsa sai cikin teku faqad yagibu ar-rajul 15 yawman fil bahri wa yanfudu zadahu guzurinsa ya ƙare yana cikin tekun wa qad yabtaru ila akli samaki aw akli hitanil bahri ya zamanto ba shi da wani abinci sai dai kifin da ya kama shi ne zai ci ko kuwa dabbobin da suke cikin wannan ruwan walaisa inda ku ayyu ma'lumatin hal mai tattun bahari halalun au haramun ba shi da masaniya shin mushen da ake samu cikin teku halal ne a ciko kuwa haramun, sannan gashi yana cikin wani yanayi wanda ta yiwu in banda mushen da ke cikin tekun ba shi da wani abin da zai iya ci wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara masa wata fa'ida muhimmiya tun da rayuwarku tana cikin teku a nan kuke zuwa neman abin da za ku ci kasan akwai ayar alƙur'ani Allah maɗaukaki ya ce hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir a suratul ma'ida Allah ya haramta muku cin mushe a kalma ta almaitatu kalma ta mushi laraban ƙauye ya san abin da ake nufi inda duk kalma ta zo da aliful lamun wannan kalmar tana gamewa don haka ta shahi dukkan wani mushe kaga kenan wannan balarabe akwai buƙatar a karantar da shi ba kowane mushe ne aka haramta wa ɗan adam ya ci ba yana tambaya ne akan ruwan teku shin mutum yana iya alwala da shi shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi wani ilimi na musamman fa zadahum da lahum fa atahu ya ba su fatawar cewa ai ba ma ruwan teku ba mushen da ke cikin teku halal ne ku ci ita wannan mushkila ba wai larabawan ƙauye suke iya samunta ba ya taɓa aukuwa ga sahabban manzon Allah jabir bin abdullahi ya ba da labari ya ce wata rana ba'athana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ware wasu sahabbai ya tura su su tafi tsare wasu ayari na 'yan kasuwa shawa waɗanda ke fitowa ƙasar sham kafin su tafi wa ammara alaina aba ubaida sai ya kira abu ubaida yana cikin manyan sahabban manzon Allah abu ubaida yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da samun aljanna daga duniya babban sahabi ne lokacin da wannan ayari za su tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da abu ubaida na talaka iran likurashin jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu ne saboda mu tsare wani ayari na ƙuraishawa suna dawowa daga ƙasar sham saboda akwai yaƙi tsakanin musulmai da su don haka mutanen makka ba sa tafiya sham sai sun ratsa ta madina gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a madina yake don haka sai suka bar wannan hanya sai ya zamanto suna tafiya ta gefen teku za su fi gefen teku har su isa kasar sham annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware waɗannan sahabbai ya ce ku je hanyar da suke bi na gefen tekun ma ku datse lokacin nan da za su tafi wazan wadana jiraban min tamrin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wani tulu na dabino ya bamu wata jaka na dabino ya bamu jaka guda lam yajid lana gairahu babu wani abincin da za a bawa mayakan nan su rike a matsayin guzurinsu sai wannan dabinon kadai saboda talaucin da ke tare da sahabbai a wannan lokaci fakana abu ubaida ya watsina alhafna jabir ya ce to muna tafiya idan mutum ya ce yana jin yunwa sai abu ubaida ya ɗebo kamfuta guda na dabino ya bashi fana akulu hamuci falamma kada tamru an fada yau da gobe jakan dabinon ya kusa karewa daga wannan lokaci kana yi otsina tamratan tamratan sai yana ba mu dabino kwaya ɗaɗɗaya kai gana ka wancan gana shi kala sai tabi'i yake tambayar jabir ya ce masa kaifa kuntum tasna'una biha kafin ka ci gaba gafata malan dabino guda yaya kuke yi da shi a baka dabino guda a matsayin abinci ya za ka yi ka dogara da wannan dabinon kala sai yace na musu haka kama ya musu sabiyu tsotson dabinon muke yadda kasan jinjiri yake tsotson nonon uwarsa haka muke sanya dabinon a bakin mu tsotsa summa nashrabu alaiha min alma'i sai mu ɗebi ruwa mu sha fa taksina yawman ila al kuma cikin ikon Allah wannan dabinon guda ɗayan da muka ɗan tsotsa muka ɗora ruwa a kai ya ishe mu tsawon yini Allah maɗaukaki sai ya wadatar da mu da shi wannan mu'ujiza ce ta manzon Allah yau da gobe dabinon ma sai ya ƙare babu abinci wa kunna naburibu bi isuyin alkhabata sai mu ɗauki sandunanmu mu doki wato reshen ice idan ganyen ya zubo sai mu tattara ganyen summa na bil ma mu jiƙa shi da ruwa idan ya jika wato fana'kuluhu sai mu dinga cin wannan ganye shine abincinmu wan talakna muna dai tafiya saboda bin umarnin annabi Muhammad ala sahilil bahari muna tafiya a gefen teku farufi alana ala sahilil bahari cikin ikon Allah sai Allah ya nuna mana a gefen teku ga wata halitta nan katuwa ka hai'atul kasibi baham daga nesa yanda ka san tudu na yashi haka muke hangen halitta wata halitta ce kamar kifi ga ta nan da girman gaske fa atainahu muna tahowa menene gaban mu har dai muka iso ga wannan halittar fa idza hiya dabbatun muka taras da wata dabba ce tudu al'ambara ana kiranta al'ambar da larabci da turanci ita ce ake kira wayan dabban da tafi girma a duniya wanda take rayuwa a ruwa wannan dabba Allah matsaukaki ya turo masahabban annabi Muhammad dabban ta mutu sai ga ta nan a gefen teku himi in ji jabir ya ce yadda san tarin yashi daga nesa domin allah maɗaukaki yana da halittu da dama kamar yadda ya faɗa cikin alkur'ani wal khayla wal dibala wal hamira tarkabuha wa zinatan wa yaqluqu ma la ta'lamun Allah yana halittar abinda ku ɗan adam ma ba ku san shi ba ko satin da ya wuce wallahi sai da na karanta turawa sun gano wasu nau'ukan halitta wanda ba su taba sanin akwai su a duniya ba satin nan da ya wuce wallahi Allah ya ce ya halicci abin da ku ba ku san shi ba wa ya khuluqu ma la ta'lamu Allah yana halittan abin da ku ba ku sani ya ku yan adam Abu Ubaida sun iso gaban wannan kifi sai ya ce mai tatun wannan kifi dai gashi nan mushe ne don haka babu halin mu ci to sahabbai suna sauraron shi saboda shi ne shugaba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni wajibi ne su yi biyayya ga shugaba malam ya amur bi ma'siyatillah sun maƙala abu ubaida yana ta tunani ga yunwa ta ishe su can sai ya ce bal na hannu rusulu rasulillah mu 'yan saƙo ne na manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya aike mu wa fi sabilillah tafiyar da muke yi muna tafiya ne cikin hanyar Allah wa qad turirtum gashi kuma kun shiga hali na larura shi ku Allah ya faɗa a suratul ma'ida faman buturra fi maqmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna Allah ghafurur rahim tunda Allah ya ce wanda larura ta same shi babu laifi ya ci mushe to tafiyar da muke yi ba tafiya ce ta sakon Allah ba tafiya ce a hanyar Allah hasali ma manzon Allah ne ya aike mu sai gashi mun shiga larura ga kuma mushe a gaban mu. don haka mun dace da waccan aya ta alkur'ani sai ya ce fakulu ku kama cin wannan kifi jabir ya ce fa aqamna alaihi shaharan wata guda muka samu ba mu da abinci sai naman wannan kifin wata riwayar aka ce rabin wata wata riwayar aka ce sun samu kwanaki goma sha Ruwayoyi kashi uku ya danganta ga waɗanda suka ruwaito hadisin wa hannu salasu mi'atin muna mu ɗari uku matafiyan adadinmu mun kai mutum ɗari uku ba mu da abinci ban da wannan kifin hatta samin na sai da muka yi ƙiba kala ya ce wala kadar aituna na mun waƙa da ainihi ya ce wallahi ka gan mu muna kamfata a ramin idon kifin kadai kufratul aini fi abumil wajhi ramin idon wannan kifin bil qilalid duhuna muna dauko tuluna muna kamfatan mai muna zubawa a ciki ramin idon kifin saboda girmansa wa naqtatu minhu al-fidar ka tauri muna yanka nama sa yadda kasan mahauci yake yanka nama sala sala haka muke yanka sala guda wanda ya kai girman bijimi sala guda na naman wannan kifin ya kai girman bijimi auka kadir tauri haka muke yanka naman muna tarawa hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim muttafaqun alayh falaqad akhadha minna abu ubayda salasata ashara rajulan saboda su gane su kwatanta girman kifin abu ubaida yace mutum goma sha uku su zo aka samu mutane goma sha uku fa a ƙadahun fi waƙabi ainihi baki ɗayansu suka shiga ramin idon kifin duk suka zauna kuma ya ɗauke su wa a kaza bila'an min abula'ihi ya ɗauki ƙashi guda na haƙarƙarin kifin ya kafa fa a kama ha sun marahala a abama ba irin ma'ana ya ɗauko raƙumin da ya fi girma ya hau ya wuce ta ƙasansa fa min ta hatiha kashin haƙarƙari guda na kifin abu ubaida ya kafa sannan ya haura kumin da ya fi girma ya ratsa ta ƙasan wannan haƙarƙarin wannan ke gwada maka suran girman kifin da suka samu wata zawadu namin lahani muka dinga cin nama suna nan da yadda manzon Allah ya ce su dinga jiran ayari to kuma ga abinci Allah maɗaukaki ya ba su man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu da zamu dawo sai muka rike maguzuri wa Ya yace har kilishi muka yi su yanki naman su sanya ya bushe suka tanada da za su taho kowa yayi kayan naman nan a kansa falamma qadimnal madina muna isowa madina a taina rasulullah ba mu tsaya ko ina ba sai wajen annabi sallallahu alaihi wa saboda sun yi abu guda wanda ba su san ka'idarsa ba na'am sun yi aiki da tawili fahimta ta abu ubaida tunda suna cikin larura na yunwa ga mushe kuma ga ayar alkur'ani famani turra fi mahmasatin gaira mutajanifin li ismin fa inna allaha gafurur rahim amma ɗaukan guziri a taho da shi gida fa ya kamata mu isa ga manzon Allah fa zakarna zalika lahu muka bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama labari kaji kaji ya rasulullah fa qala sai annabi yace huwa rizqun akhrajahu Allah lakum wani arziki ne Allah madaukaki ya fitar muku saboda aikin da kuka je yi masa bayan manzon Allah ya faɗa sai yace ce fa hal ma'akum min lahamihi shay'un ko dai kuna da ɗan saura fa tut'imuna mu ma ku ciyar da mu yace fa arsalna ila rasulillah bayan mun isa gida kowa ya kunce kayansa sai muka aika wa manzon Allah minhu fa akalahu kuma ci. wannan riwaya ce ta al-Imam Muslim hadisi na 1935 yana sahihul Bukhari hadisi na 4361 da mishkatul masabih mujallad na biyu shafi na 436 haka nan zadul ma'ad ibn al-qayyim ya kawo kissan ciki mujallad na uku shafi na 343 ibn hajar cikin fathul bari yana sharhin wannan hadisin yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam akala minhu annabi ya ci wannan naman kifin uh, wa bi hadha tatimmu dalala daga nan ne aka samu hujja cikakkiya cewa ana iya cin mushen kifi saboda shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci bi hadha tatimmu dilala wa illa da dai a ce manzon Allah bai ci ba fa majarradu akli sahaba minhu wa hum fi halatil majaa qad yuqadu innahu lil iftirar kawai don sahabbai sun ci a halin tafiya za a ce hukuncin larura ba wai hukuncin mushen kifi halal ne ba sun ci ne a matsayin larura amma gashi sun kawo tsaraba ah, sun kawo shi ga annabi sallallahu alaihi sallam. manzon Allah ya ci kaga wannan shi ya yanke gardama cewa abin nan da suka yi shin sun yi shi ne a halin larura ko kuwa sun yi shi ne a hukuncin halal abin da muke la'akari da shi game da wannan kissa abu ubaida ya yi amfani da aya ta suratul ma'ida hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahamul khinzir haramun ne ku ci mushe kaga ya fahimtar kalmar mushe fahimtar da ya mata fahimta ce wadda ta game dukkan wata dabba shin dabban nan tana kan tudu ne ko kuwa dabban tana rayuwa a cikin teku fahimtarsa ita ce tun da sun samu kifi matacce wannan mataccen kifin yana ƙarƙashin almaita shi ma mushe ne don haka ya yi amfani da hukuncin larura ne ya ci wannan mushen ba wai a matsayin ya tabbatar da cewa halal ne a ci mushen kifi ba kaga kenan an samu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya jahilci hukuncin mushen kifi ya yi amfani da wato hukuncin larura a maimakon hukuncin cin mushen kifi din kai tsaye halal ne bai sani ba ya yi amfani da fahimtarsa akan cewa yana cikin larura to bare kuma balarabin da ke zama a ƙauye kaga kenan ya fi jahilci akan hukuncin cin mushen kifi fiye ma da sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam don ya kara masa fa'ida lokacin da balaraban ya yi tambaya muna iya alwala da ruwan teku sai manzon Allah ya ce huwal tahuru ma'uhu alhillu mai tatuhu kaga ya kara masa wata fa'ida shi ruwan teku dabban da ke zama cikinsa halal ne a ci sannan ruwan da ke cikin teku halal ne yana da bi ma'ana halal ne a tsarkake da shi sannan kuma mushen da aka samu a cikinsa halal ne a ci wannan shi ake cewa malamai suke kira jawabul hakim wato amsa ta malami mai hikima za a maka tambaya guda sai ka ba da amsa fiye da yadda aka maka tambaya ka ɗauki misali da wata ƙisa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada qissatu ar-rajul atan wa 99 nafsan labarin wani mutum wanda ya kashe mutane ɗari ba ɗaya. zahaba yabhasu an rahibin yuftihi yana neman malamin da zai bashi fatawa shin ko Allah zai iya gafarta masa fadulla ala rahibin fa'ata ilaihi faqala halli min tauba aka nuna masa wani mutum wanda an shaide shi da yawan ibada to malam kaji na kashe mutane ɗari ba ɗaya ko ina da damar in tuba sai ya ce la kaga ya ba da amsar guda babu hikima ko me ya faru faƙata lahu wa a tamma bi hilmi'a sai ya cika ɗari da malam ashe tambaya da za a ɗora mata hikima fasa'ala an a'alami ahalil ardi a duniya wa ya fi ilimi fadulluhu ala rahibin alimin aka nuna masa wani mutum mai ibada kuma masani inni qataltu mi'ata nafsin na kashe rai ɗari ali taubatun ko shin ina da damar tuba sai ce masa na'am eh bai tsaya haka ba sai ce wa man yahjubu anka baba tauba wa zai tsare maka kofar tuba kaga wannan amsa ta hikima ce don haka amsar na'am ba amsa ce ta hikima ba ƙara wani abu a kai wanda shi ake cewa jawabul hakim amsa ta mutum mai hikima Ya ce masa ka tafi ƙasa kaza da kaza wannan mutumin ya dace yana cikin waɗanda Allah maɗaukaki ya musu gafara akwai misali hadisin abdullahi bin abbas ya ba da labarin wata mata yana cikin sahihu muslim da kuma littafin almuwatta anna imra'atan rafa'at ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sabiyan wata mata ta ɗaga ɗanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙalar ta ce ali haza hajjun ya rasulallah wannan yaron nawa daidai ne ya yi aikin haji ƙala sai annabi ya ce na'am walaki ajaru ƙwarai kuma kina da lada kaga sai ya ƙara mata akan an tambayar da ta yi ya ƙara mata wata fa'ida ya ce ƙwarai in yaron ya yi aikin haji hajin ya inganta walaki ajrun ladan yana gare ki fa jawabu su'al tamma bi qawlihi na'am lokacin da manzon Allah ya ce mata kwarai ya gama ba ta amsa amma da ya ce mata walaki ajrun kina da lada kaga sai ya ƙara mata wata fa'ida ta musamman wanda shi ake cewa jawabul hakim an yazid al mufti fi jawabihi ala su'al sa'il ziyadatan la tatimmu al fa'ida min al illa biha lokacin da aka ma tambaya sai ka ƙara wata fa'ida wanda inda baka bada wannan fa'idan ba amsar da ka bada ba za ta yi tasiri ga mutumin da ya ma tambaya ba haka nan misali akwai wani hadisi wanda al imamu Abu Dawud ya ruwaito yana cikin sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 4297 wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai. yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al'akalatu ila qas'atiha nan gaba akwai tamanin al'ummar duniya za su yi muku taron dangi inda duk kaga ana kashe wani in ka bincika za ka samu musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana tamanin nan gaba za a kai ga wannan zamani inda duk ka duba sassan duniya babu wanda ake kashewa banda musulmi hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala ƙa'ilin wani sai yawa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya a lokacin wa min ƙillacin nahnu yau izin saboda ba mu da yawa ne shi ne zai sa a dinga mana kisan gilla haka a duniya a wannan zamani qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bal antum yawma idhin kasirun a wannan lokaci kuna da yawa ina ce ya gama bashi amsa amma bai tsaya ba ba sanin amsar ne muhimmi ba dalilin da ya jawo ake wa musulmi kisan gilla shine muhimmi sai manzon Allah ya masa ƙari yace walakinnakum gufa'un sai dai yawan ku na banza ne kamar kumfan teku ne ka gufa isai kaman tarkacen rafi in aka ce gusa abinda ruwa yake daukowa abinda kogi yake daukowa lokacin da ruwa ya ambaliya abinda ke kansa shine balarabe yake ce masa gufa manzon Allah ya ce musulmai suna da yawa a wannan lokaci amma yawan su na banza ne kamar kumfa ne na teku ko kamar tarkacen rafi wala yanza annallahu min suduri aduwikum almahabata minkum kuma Allah zai kwace kwarjinin da kuke da shi wajen kafirai Allah zai cire daga zukatansu ya zama to musulmi ba shi da kwarjini arne bai ganinsa da kima in ji annabi muhammad bil haƙiƙa wannan mu'ujiza ce mai girma wanda ko gashi muna ganinta a wannan zamani a wancan zamani ba ma da daɗewa ba kafiri tsoron musulmi yake amma a wannan zamani wallahi kafiri bai ganin musulmi da wata kima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ya ƙazifanna Allah fi qulubikumul wahna kuma Allah zai jefa rauni a cikin zukatanku wani yayi tambaya ya rasulullah wamal wahan me ake nufi da wannan rauni qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hubbud duniya wa karahiyatul maut saboda kuna son duniya kuma ba ku son mutuwa wannan shine dalilin da zai sa a dinga muku kisan gilla Allah ki samu gani ta'ammal akil muslim hadha tashbih lil muslimina bil gufa min rasulillah duba yadda manzon Allah ya kwatanta yanda rayuwar musulmi za ta kasance a ƙarshen zamani annabi ya kwatanta da karkacen rafi wa huwa martafa ala wajhi al-ardi wa hamalahu as-sayl min al-wasqi wal jiyaf wal a'wad lokacin da rafi yake ambaliya idan ruwa ya kawo cikin rafi ka duba da kyau za ka ga daga musa itatuwa tsummo kara su ne a ciki ko mimma layan fa’un nasu laye komo bihi shai abinda ba shi da amfani shi ne ruwa yake tarkatowa, sannan ka ɗauki wannan ka yi la'akari da yadda manzon Allah ya misilta rayuwar musulmi da shi la ƙawai alal musadama komai yawan abin da kogi ya ɗauko lokacin da ruwa yake ambaliya komai yawansa ba zai iya hana tafiyar ruwan ba ko zai iya to abin da manzon Allah yake nufi kenan duk yawan musulmi bai iya hana kafirai tafi da al'amuransu wala khiyara lahu fi tariqi alladhi yaslukuhu ma'a sayl sannan yanda kasan tarkacen da ruwa ya dauko bayi da zabi sai inda ratin ya tafi da shi to haka rayuwar musulmi za ta zama musulmi ba shi da zaɓi sai inda kafiri ya tsara masa ka duba wannan kwatance da manzon Allah ya wanda bai bukatan bayani ga musulmi da zaran ya ji wannan misali ya fahimci abin da manzon Allah yake nufi sai ya dace da abin da Allah ke faɗa cikin suratu tauba iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa baqat alaykum al-ardu bima rahubat yawan ku gashi nan kuna da yawa amma bai wadatar da ku komi ba duniyar duk da faɗinta sai ta yi muku kunci ya zamanto duniya ta matse wa musulmi don Allah ka kwatanta rayuwar musulmi a wannan zamani wannan shi ake cewa jawabul hakim manzon Allah ya bada misalin yadda rayuwar musulmi za ta kasance a ƙarshen zamani wani ke tambaya me ake nufi da saboda rashin yawan musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a suna da yawa da annabi ya tsaya haka da ba mu samu hikimar da ta sa manzon Allah ya faɗi wannan magana ba amma sai ya ƙara akan tambayar da wannan ya masa wannan ɗabi'a ce ta annabawan Allah idan Allah ya tashi tura annabi yana ba shi ilimi mai ƙarfin gaske hatta ilimin da zai amsa tambayar mutumin da ya masa tambaya zai ba shi amsa wadda za ta amfanar da shi wannan ɗabi'a ce ta annabawa ka duba misali da tarihin annabi musa lokacin da ma allah ya tashi ba shi wahayi na farko allah ya masa tambaya wa ma tilka biya minika ya musa me ke hannun ka ya kai musa allah ya ma annabi musa tambaya wannan fa ne haɗuwarsa na farko da allah tabaraka wa ta'ala wannan ita ce ganawa na farko da Allah yake da shi sai ya ce hiya sanda na ce ai ya gama amsa ko da zai tsaya haka ya tsaya din a zai ce atawakkau alaiha wa a ahushu biha ala ganami waliya fiha ma'aribu ukhra don haka dukkan annabawan Allah masu hikima ne lokacin da mala'ika jibrili ya zo ga annabi Muhammad yake masa tambayoyi a siffa ta ɗan adam akhbirni anil ihsan ka bani labarin abin da ake ce ma al kyautatawa sai ce an ta'budallaha ka annaka tarahu ya gama amsa ko sai yake tsayawa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sai ya masa ƙari kuma in ka dubi alqur'ani haka tsarin maganar Allah tabaaraka wa ta'ala yake ka duba suratul baqara aya ta ɗari biyu da sha biyar. 215 na kama za yunfiquna suna maka tambaya me mu bayar a matsayin sadaka sai Allah yake qul ma anfaqtum min khairin an gama bada amsa alkhairi duka in ka bada za ka samu lada ka ga amsar ta kare amma Allah bai tsaya ba sai ce falil walidai walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabn sabili sai aka kara musu fa'ida akan tambayar ma da suka yi sannan kuma in ka duba aya ta 189 yas'alunaka anil ahilla suna maka tambaya game da jinjirin wata sai Allah ya ce qul hiya mawaqitu lin-nasi jinjirin wata alama ce ta tsai da lokuta ga mutane ai amsar ta kare ko amma sai aka yi maka kari wal hajj da kuma aikin haji kaga bayan an baka amsa an maka kari a kansa wannan abin da ake ce ma jawabul hakim uslubi ne min al muhsanatil ma'nawiyya min ilmi al badi' ilimi ne mai zaman kansa ya shafi ilimin balaga ilimi na yin magana wanda malamai sun rubuta littafai musamman akai akwai ibnu kamal basha ya rubuta wata risala musamman akai akwai wani malami da ake ce mai dr muhammad bin ali asamil yana da littafi al-uslubul hakim dirasa balagiyya tahliliyya don haka ilimi ne na balaga wanda aka ciro daga maganar Allah da kuma maganar annabawan Allah wanda wannan hadisi yana daga cikin alamomi da suke nuna maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa guziri na ilimi mai ƙarfin gaske wanda shine ibn al-qayyim yake magana cikin madarijus salikin ka duba mujallar na biyu shafi na 293 yana magana akan min babil judi babi na kirki annabawa suna da siffofi na kwarai annabin Allah mutum ne wanda Allah yana bashi halayya na kirki halayyar kirki suna cikin halayya wato na kwarai wanda ake son duk ɗan adam ya samu ibn al-qayyim yace aljudu bil ilmi wa bazlihi kirki in ka samu na ilimi wa ya zamanto zaka bawa mutane baka rowa yana daga cikin mafi darajan halin kwarai wanda Allah ke ba mu dan adam tunda yake ilimi hali ne wato siffa ce da na kamala ga ɗan adam sai Allah ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyautar ilimi wato hali ne na kwarai sai ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa wannan halin wato in kana da ilimi to baka kai manzon Allah ba in kana da halin kirki na ba da ilimi to wannan halin kirkin ma baka kai manzon Allah ba wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam in aka masa tambaya ya rasulallah. shin za mu yi alwala da ruwan teku sai ya baka amsa ya maka ƙari ma akan abin da kake nema kaga kirkin nashi hatta wajen ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai takaitu ba yace wa huwa min a'la maratibil judi yana daga cikin mafi ɗaukakan daraja na kyauta wanda dan adam yake samu ya zamanto kana ba da kyautar ilimi idan kana ba da kyautar ilimi to kai cikakkiyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim yace wal judu bihi afdalu min al-judu bil mal ka bada kyautan ilimi ladan sa yafi ka bada kyautan dukiya li'anna al-ilma ashraf min al-mal saboda ilimi yafi dukiya daraja wan nasu fil judu bihi ala maratibi mutafawita mutane ta wajen ilimi martabobin su daban-daban ne wal judu bihi afdalu min al-judu bil mal wa qad tabbat hikmatullahi wa taqdiruhu an-nafi Allah yanfa'a bihi bakhilan abada ibn al-qayyim yace don haka yasa dan mutumin da zai yi rowan ilimi to sai Allah madaukaki ya ɗebe albarkan ilimin nashi wanda duk zai yi rowan ilimi to ilimin nasa ba zai taba amfanarsa ba har abada inji ibn al Jauziya. al-jawziya idan kuwa zaka da ilimi to lazim Allah madaukaki zai ƙara maka don haka babu abin da kyautansa yake da daraja kamar ilimi in ji ibn al-qayyim al-jawziya Allah shi masa rahama don haka yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da wannan siffa in ka masa tambaya sai ya maka ya baka amsa ya maka ƙari idan tambayar taka tana buƙatar a ma wato kamar yadda wannan mutumin ya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya ya rasulallah muna iya alwala da ruwan teku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ruwan teku tsahurun ma'uhu hillun mai tatuhu wannan ita ce fa'ida ta farko da muke samu cikin wannan hadisi fa'ida ta biyu kar ka fassara wannan hadisi da cewa a kalmata tsahur da a mai tsarki karka fassara kalma ta tsahur da cewa mai tsarki ruwan teku mai tsarki ne ba ai sun san ruwan yana da tsarki tambayar za ka yi la'akari da ita wa ma'alumun annahum sa'aluhu an tathir bahar mai tambaya yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya la an taharatil ma'i ba wai yana tambaya game da tsarkin ruwan teku bane yana tambaya shin yana iya alwala da ruwan teku kaga kenan yana tambaya ne akan yana iya tsarkake kansa da ruwan teku wato ruwan teku yana tsarkakewa ba wai ruwan teku yana da tsarki ba domin in ka ɗauke shi a matsayin yana da tsarki bai ba da cikakken fa'ida ba ka duba bayanin wato al'imamu nawawi a cikin almajimo sharhul muhazzab mujallar na farko shafi na 132 da kuma ibn qudama cikin al-mughni mujallar na farko shafi na goma sha uku. don haka shi abinda balaraban yake tambaya ba akan tsarkakan ruwan teku bane yana tambaya ne akan shin ruwan teku yana tsarkakewa wannan ita ce fa'ida ta biyu fa'ida ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa alhillu mai tatuhu mushen teku halal ne a ci muradun nabi sallallahu alaihi sallam, muradun nabi alhillu maitatuhu ya'ani maitatu ma la ya'ishu illa fil bahri manzon Allah da ya ce mushen cikin teku yana nufin mushen halittar da take rayuwa a cikin teku ba kamar misali kana da akuya ka sa ta a jirgin ruwa zaka kai wata ƙasa ana cikin tafiya sai akuyan naka ta fada cikin teku ka tsunduma kana ta kokari har Allah ya nufe ka da kamowa amma kafin ka jawo ta sai ta mutu da ka kawo cikin jirgi shin wannan akuyan ake magana a kanta la wannan akuya ai akan tudu ta rayu ana magana ne akan dabban da take rayuwa a cikin teku ba dabban da take rayuwa akan tudu ba ka tuba fathul bari mujallar na tara shafi na 618 ibn hajar yake cewa fa yustafadu minhu min qissatil anbar in ka dauko labarin abu ubaida da aka bada tafiyar da suka yi da suka dinga cin naman eh, wannan kifi da ake ce masa al'ambar ibn hajar ya ce muna samun fa'ida guda ibahatu mitatul bahari wannan yana halatta mana cin mushen halittan da ke rayuwa a cikin teku sannan sawa'un matat bi nafsihi eh, mata bi nafsihi aw mata bil istiyad shin wannan halitta ta mutu da kanta ne a cikin teku ko kuwa an harbe ta ne sannan ta mutu in dai halittan tana rayuwa a cikin teku ne to matukar an samu mushen ta halal ne a ci wannan shi ne abinda da muke fahimta game da kisar abu ubaida saboda ita wannan halitta da suka samu al'ambar ba a cikin tekun ne suka same ta ba sun same ta a waje ne a gefe a kan gaba ruwa ya turo ta kaga kenan tana yiwuwa ta mutun ne ruwa ya turo ta ya turo gawanta kan tudu tana yiwuwa ta mutu ne a kan tudu din misali ruwa ya turo ta da sauran ranta ala kulli halin tun tunda manzon Allah ya ci wannan yana halatta kenan dukkan wata halitta da ke rayuwa cikin ruwa shin ta mutu da kanta ne ko farautar ta aka yi wannan babu ruwanka in dai aka samu mushen ta halal ne a ci malamai suka ce a sahihu an al-hil ya eh, ummu tafi wa gairi tafi da wanda ya taso saman ruwa da wanda bai taso ba in dai halittar tana rayuwa ne a cikin ruwa halal ne mutum in ya samu mushen ta ya ci akwai wani hadisi na Abu Dawud al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala hadisi na 3815 hadisin jabir yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma alqal baharu a au jubira anhu fakuluhu wa ma mata fihi wa tafa fala ta'kuluhu abinda teku ya turo gefen gefen sa wato kan gaba in kun samu mushen wannan dabba ku ci amma wanda ya mutu a cikin tekun ya taso saman ruwa kar ku ci wannan hadisin bai inganta ba ibnu hajar ce hadisin yana da rauni a cikin fathul bari haka nan muhammad nasiruddin al-albani yana cikin da'iful jami'i sagir hadisi na 2019 malamai bil hakika fahimtar su ta saba akan hukuncin cin naman halittun da suke rayuwa a cikin teku an samu sabanin fahimta kwarai wanda in ka duba mashaba ta al imamu ahmad bin hanbal suna cewa inna jami'a hawanil bahari halalun dukkan wata dabba da take rayuwa a cikin teku halal ne a ci illa ba. sai dai kwado haramun ne a ci kwado walhayya da maciji timsa da kuma kada da kwado da maciji da kada waɗannan haramun ne mazhabar al'imamu ahmad bin hanbal kenan amma mazhabar al'imamu malik allah ya ji kanshi su kam suna cewa anna jami'a hayawanin bahari halalu dukkan wata dabba da take rayuwa a cikin teku halal ne duk da cewa an samu al'imamu malik yana kyamatar aladen teku an masa tambaya in ji ibn al-qasim walaƙad fa'alna malikan an khinzirin ma an samu alade ne na ruwa wanda baya rayuwa akan tudu wato akwai wata dabba kenan da ake ce mata aladen teku aladen ruwa ba aladen kan tudu ba sai aka yi al'imamu malik tambaya ina hukuncin aladen teku tunda an san hukuncin alade na kan tudu haramun ne ibn qasim ya ce falam kuni yujibu na fihi al'imamu malik ya ki ba mu amsa a kai wa ya kulu sai yana cewa an tun tusan na hukun zera ku kuke kiran abin alade ni a gani na ba alade ba ne duk da cewa an samu fatawoyinsa waɗanda suke gwada cewa makaruhi ne ya karhanta aladan teku da karen teku saboda sunan in dai har an ba ma wannan halittar suna kare to shi a ganinsa makaruhi ne Shi shine ibnul qasim yake cewa inni la'attaqihi ni kam ina kiyayewa in dai zan ga alade da kuma karen teku ba zan ci ba saboda wannan suna da aka ba su walau akalahu insanun lam arahu haraman amma da wani mutum zan ga ya ci aladen teku da karen teku ba ni ganin ya ci haram amma dai ni ban so wanda ibnu abdulbar ya ɗauko maganganun duka ya sanya a littafin sa alkafi don haka mazhaba ta al'imamu malik dukkan wata dabba da take rayuwa a cikin teku halal ne a ci illa dai al'imamu malik yana karhanta alade da kuma kare waɗanda ke rayuwa cikin teku har in an same su to waɗannan shi a ganinsa ba daidai bane a ci wa saydul bahari kulluhu halalun illa anna malikan yakrahu khinziran ma'i li ismihi wa kadhalika uh, kalbal bahari indahu inji ibn littafin sa al-kafi ita tana haramta cin kwado da maciji da kuma kada uh, me dalilin da yasa al-imam ahmad bin hanbal yake har karhanta su yana cewa saboda suna cikin minal mustaqbafati kamar abubuwa ne da rai kan kyamace su rai yana kyamar kwado da kada sannan kuma da maciji ganinsa wato a zamaninsu mutane suna kyamatar waɗannan abubuwa tun da rai yana kyamatan waɗannan to bai kamata a ci ba sannan musamman saboda shi kada yana ganin yana da haƙora kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da cewa dukkan wata dabba da take da fiƙar haƙori wannan dabba haramun ce bisa ga wannan dalili suka sanya kada a ciki duk da cewa mafi inganci kada halal ne illa kawai abinda malamai suka ce wajibi ne a yanka kafin a ci amma halal ne kasancewar yana rayuwa a cikin teku to waɗannan wato fahimtar su kenan akwai mazhaba ta al'imamu abu hanifa yana cewa shi ana shi fahimta wato mazhabar hanafiya a nasa fahimta kifi ne kaɗai ya halatta musulmi ya ci banda kifi dukkan wata halitta na ku haramun ne mutum ya ci yana dogara da hujjoji da dama cikin su akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bayaninsa yana tafi nan gaba uhilla na maitatani wa damani fa amma maitatani fal hutu wal jara wa amma damani fal kabad wa tahal ah, wannan malamai sun masa martani akai cewa wannan shine hujjarsa akan babu wata dabba da take rayuwa a cikin teku wanda ke halatta musulmi ya ci in ban da kifi malamai sun yi masa martani akai ibn hazmi al-andalusi cikin al-muhalla mujallal na shida shafi na 60 shi yana cewa da yake shi yana bin aqida ta ad-dawud zahiri Allah shi masa rahama suna da fahimtar wato daukan hadisi zahirinsa wato ayi aiki da nassi zahirinsa ba tare da la'akari da kiyasi ba a cikin almuhalla ibn hazm ya ce wa amma ma yaskunu jawfal ma halittan da take zama a cikin teku wala ya ishu illa fihi wannan halitta ba ta rayuwa sai a cikin teku ibn hazm ya ce fa huwa halalun kulluhu dukkan wata halitta in dai a cikin teku take rayuwa to halal ne a ci kaifa ma wujida duk yanda aka same ta kenan ba bukatar wai sai an kama an yanka la sawa'un ukhiza hayyan summa mata aw mata filma'i ma'i aw eh, lam yafu yace shin an kama da rai daga baya wannan halittar ta mutu ko kuwa ta mutu ne da kanta ta taso saman ruwa ko ma bata taso saman ruwan ba tana ƙarƙashin ruwa kai nutso ka samo mushen ka fito da shi aw qatalahu hayawanun bahari au barri wata dabba ce mai rayuwa a cikin teku ta kashe wannan dabban ko ko dabban tana rayuwa akan tudu huwa kulluhu halalun akluhu ibnu hazm yace duka halal ne mutum ya ci katala kullu zalika shin in aka samu dabban da ke rayuwa a cikin teku ya zamanto katala kullu zalika wasaniyun arne ne yayi farautan dabban au muslim ko musulmi ne au kitabiyun ko ko kirista ko ba yahudi wanda duk ya kawo maka wata dabba da ke rayuwa a cikin teku ibnu hazm yace halal ne ka ci ba a la'akari da waye kama dabban ba a la'akari da waye yanka dabban musulmi ne kafiri arne yace duk daya bayan ya faɗa sai yace burhanu zalika ga hujjan Allah ne ya faɗa cikin alkur'ani wa ma yastawi al-baharani hadha azbun furatun sa'igun sharabuhu wa hadha milhun ujajun wa min kullin ta'kuluna lahaman tariya kuma ga wata aya Allah ya ce uhilla lakum saydul bahari wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara fa amma Allah ya game dukkan wata dabba da ke rayuwa cikin teku lam yakhussa shay'an min shay'in Allah bai ware komai ba sai yace sannan a wata ayar Allah yace wa ma kana rabbuka nasiya Allah ka ko baya mantuwa tunda bai manta ba yace halal ne duk dabban da take rayuwa a cikin teku magana ta kai maganar ibn hazmi al-andalusi ita ce mafi inganci ka duba bayanin muhammad nasiruddin al-albani yana sharha cikin sahihul jami'i sagir mujallar na farko shafi na 519 hadisin yana silsilatu sahiha mujallar na farko shafi na 864 yana maganganu akan wannan aya uhilla lakum saydul bahari wa ta'amu yace wannan magana da Allah yayi yayi ta mutlaqan a sake babu kaidi wa qad farraqa Allahu bayna saydil bahri wa ta'amihi fa ulima anna al-masida huwa masida eh, minhu wa ta'am ma lam yusfad minhu imma li kaunihi qad tafa aw li kaunihi qad muliha a wannan ita ce maganar da Sheikhul Islam ya cike a cikin Sharhul Umda mujallal na uku shafi na ɗari da da saba'in tara. duk da cewa Sheikhul Islam Ibn Taimiyya yana kwaskwarima ma ita wannan aya yana gwada cewa kwado kam tunda dai ana magana duk abin da ke rayuwa a cikin teku shekul islam ya ce shi dai kwado da kuma kada waɗannan haramun ne la ya juzu akaluhu ba daidai ba ne musulmi ya ci na'am babu shakka akwai hadisai da suka ware kwado saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wani likita yake tambayarsa yana iya kashe kwado saboda abin da ya shafi jinya na mara lafiya an samu hadisi na ha an qatli bisda'i liddawa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe kwado saboda magani wanda hadisin al ahmad ya kawo shi cikin al-musnad yana sunan abi dawud da kuma sunan nasa'i muhammad nasiruddin al-albani ce hadisin yana da inganci ka duba sahihul jami'i sagir mujallar shida na farko shafi na 2293 hadisi na 6971 anna tabiban sa'ala an-nabiyya wani likita ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam an bisda'in yaj'aluha fi dawa'in ya kashe kwaɗo ya sanya cikin magani fanahahu an-nabiyyu an qatliha annabi sallallahu alaihi wa ya hana shi kashe kwaɗo saboda ayi magani da shi hadisin al-imam abu dawud yana cikin fahihu targibi wa tarhib mujallar na uku shafi na 86 na'am akwai hadisin da ke cewa wai an hana kashe kwado ne saboda kukan da yake yi wai tasbihi ne zikiri yake an hana kashe kwado saboda kukansa din nan da kaje na yana yi wai zikirin Allah ne wannan hadisin ƙarya ne ka duba silsilatu da'ifa mujallar na goma shafi na 290 da da'iful jami'i sagir hadisi na 6252 na'am bil haqiqa an hana kashe kwado don haka magana shekul islami ta tabbata ana amma game da kada cewa haramun ne a ci malamai suna cewa ana yanka shi idan an yanka babu laifi don an ci duk da cewa an samu muhawara kan matsala ta eh, kada tsakanin malaman sunna magabata wanda in ka duba fatawar lajinatul da'ima mujallar na uku shafi na 538 malamai suke fifita fahimtar da take cewa idan an yanka halal ne a ce kuma ko da a ce wannan kadan a waje aka same shi ba wai a cikin teku ba matukar an yanka shi halal ne a ce saboda yana cikin dabbobi da suke rayuwa a cikin teku ah, waɗannan su ne wato dabbobin da malamai suka yi muhawara a kansu kada an samu jayayya a kanta wasu suna cewa la ya juzu akluhu ba daidai ba ne a ci namansa li'anna lahu naban saboda yana da haƙora fi kuma an samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke cewa wanda hadisin yake cewa duk dabban da aka same ta da fika riwaya ta Al'imamu Muslim wannan dabba haramun ne a cita to kada ku yana da wato fikar haƙora kuma sannan yana cikin dabbobi da suke rayuwa a cikin teku kuma suna rayuwa a kan tudu walau makasa waktan tsawilan filma Fayugallabu janib al malamai suna cewa don haka a fifita cewa yana cikin dabbobin da aka haramta saboda yana kamanni da dabban da aka haramta ta sashin haƙoransa sannan kuma ta sashin yana rayuwa a kan tudu ba a ruwa kaɗai yake rayuwa ba waɗanda ke da wannan fahimta suna da hujjoji masu ƙarfi wasu kuma suna da fahimtar babu laifi don an ci naman kada matukar an kai ga yanka shi sannan na biyunsu shine kwaɗo fala ya juzu akluha ba daidai ba ne a ci namansa an samu hadisi wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam na uku malamai suna cewa istusniya min hayawanil bahari ma la ya ishu illa fil bahari wanda aka samu dabba ce da ba ta rayuwa sai a cikin teku wannan dabba halal ne a ci namanta ko da tana fitowa waje inda akasarin rayuwanta a cikin teku ne uhilla lakum saydul bahari wa ta'amuhu mata'an lakum sannan na hudu malamai suna cewa kalbun ma'i wal sultifat as-sahihu annahu yajuzu akluha ba'da zabhiha kare wanda ke rayuwa cikin teku sannan wato bayan sun yi magana akan hukuncin cin naman kada sannan suka ce shi kunkuru shi ma halal ne duk da cewa yana rayuwa a kan tudu amma akasarin rayuwarsa yana yin ta ne a cikin ruwa halal ne a ci naman kunkuru ka'ida ita ce sai an yanka matukar ba a yanka shi ba to haramun ne a ci ka duba fatawar na da'ima mujallar na uku shafi na 538 sannan malamai suka ce duka wata dabba da in an ci naman ta za a kai ga samun na dan adam zai samu cutuwa a dalilin cin naman wannan dabban to cin naman wannan dabba ya zama zamanto haramun saboda ayar alqur'ani wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima <clears throat> da kuma wala tulqu bi aydikum ila tahluka duba al-mughni littafin ibnu qudama mujallad na 11 shafi na 83 da kuma tafsirin ibnu kasir inda yake fassara wannan aya a mujallad na uku shafi na 197 ina ga ya kamata mu dakata haka Allah shi sa albarka cikin karatu da muka yi Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku ko akwai mai tambaya kama da rai ko aka kama matacce a ruwa mm. ya kamata a yanka ya kamata a yanka in dabba tana rayuwa a ruwa aka kamata ya kamata a yanka na'am na'am Abdullahi in yana rayuwa a ruwa ibn hazmi al-andalusi cikin almuhalla muhalla ya ce wa sawa'un khinzirul ma'i au insanul ma'i au kalbul ma'i ya ce idan ma akwai ɗan adam da yake rayuwa a ruwa in ka same shi ka buge inda ibn hazmi al ba wai ba wanda wanda ya shiga ruwan ba wanda shi dama can a ruwan yake rayuwa kamar yadda hausawa ke cewa akwai mami yauta ne ko? Hmm? in dai macijin a ruwa yake rayuwa halar ne a ci akwai insha Allahu babuka da suke tahe littafin fikihu muka shiga za mu zo bayani akan ba da jimawa ba game da dabbobin da ta su dinnan akwai matsaloli da yawa waɗanda za mu yi bayani akan insha Allah in dai ba tambayar ta zama larura ba jinkirta ta inda ya shahi dabbobin da aka halatta cin su wannan yana tambaya sai ya bige mace wadda ba musulma ba a mota shi azumin kafara ko ba zai yi ba akwai fahimta biyu fahimtar eh, ibn taimiyya da kuma an nabawi yanda ya kawo cikin al-majmu' mafi inganci wanda ya kashe kafiri zai yi kafara kuma zai biya rabin diyar musulmi ya ce shin akwai hadisin da aka ce idan talauci ya dame ka ka kara aure wannan maganar banza ce hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam wanda babu shakka ya inganta annabi ya ce Allah ya lamunci wanda duk ya yi aure saboda ya tsare mutuncinsa Allah ya lamunta zai azurta shi amma cewar wai kai aure shine maganin talauci wannan ba da asali bai inganta ba akwai wani? na wa musa na kuma sara a ah, mene ibn hazmi ok cewa mutumin ruwa ah, mutumin ruwa halar ne a ci naman shi ko ne ok ibn hazmi ta inda ya saba wa malaman suna, za mu kawo insha Allah ai mun shiga fiqihu ne bi iznillahi za mu kawo inda ibnu hazmi ya saba wa akasarin malaman sunna za mu samu insha Allah a ɗanyen haƙuri za mu kawo babin da za mu ɗauko magana akan bambancin wato mazhabar ibnu hazmi da kuma ta sauran malaman fiqh اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك